Afirka TV video ko ina faɗin duniya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan lokaci. Barkanku da saduwa da mu a cikin wannan shiri namu na musamman. Mai taken ambaliyar ruwa da kuma illolin da ta yi ma yan uwanmu. Sannan wani mataki muke ɗauka dangane da taimaka musu. wayannan su ne abubuwan da wannan shiri na musamman zai tattauna akai inda jigon shirin da ya buɗe muku layin waya ne tun daga farko musamman ga wayanda abin ya shafa ko kuma ya shafi wasu da suka sani domin to mana yadda ambaliyar ruwan ta durƙusa su sai kuma duba hanyar jinƙe jinƙai waɗanne ƙungiyoyi ne suke kan taimakawa a yanzu ko gwamnatoci shin mu al'umman gari mai ya kamata mu domin taimaka ma 'yan uwanmu wannan wani ƙoƙari ne na afirka tv kasantuwanta tana rayuwa a cikinku dole ta duba me yake damun mutane ko a jaridu da kafafen yada labarai masu magana da harshen hausa sun yi magana akan irin wannan illa ta ambaliyar ruwa afirka tv ɗaya ce daga cikin kafafen yada labarai na hausa wadda take kokarin a wato duba abin da yake damun al'umma hausawa a duk inda suke ni umar alhaji su da dan uwa na abokin aiki na bashir husaini Hussaini Bashir Ahmad. Za mu gabatar muku da wannan zama sannan sai ku da za ku shigo mana ta wayar tarho. to yan uwa masu kallo dai kamar yadda kuka ji za mu duba ambaliyar da ta faru a tarayyar najeriya nan satuttuka mm. an shi bashir idan muka dauka kudancin kasan ne ko kuma arewaci ne ko kuma kudu da arewa da tsakiya ne aka samu nan. ambaliya daga farko mala umar da da farko muna yau masu kallon mu assalamu alaikum rahmatullahi wa kuma muna miƙa jaje ga dukkan yan uwa da waɗanda abu wannan ambaliyar ruwa ta shafa tun mm. daga tarayyar najeriya jamhuriyar niger da mm. wani yanki na kamaru duk inda dai yan uwa musulmi suke da sauran dai dan adam la'alla matsala ta bil zamu yi mm. shigowa da ita cikin wannan shirin matsalar kwalara da ake fama da ita a tafkin chadi wanda mafi yawa dai hausawa ne a zaune a nan wajaje da kuma eh. ma cikin najeriya kanta inda har ina jin ajiya alƙalma ci an samu rasu mutum sama da casa'in da haka zai zama kashi na biyu na eh, shirin namu sannan kuma kafin ma mu shiga cikin tattaunawa ga gadan kai tsaye za mu so mu ƙara tunatar da masu kallon mu za su iya bibiyar mu ta shafi shafikan su ta shafikanmu na ah, musamman facebook mm. muna jiran ta'alikat nasu mm, ko kuma abubuwan abubuwan da za su ce a mm. cikin wannan shiri da kuma ra'ayoyinsu da kuma ba da shawara kan hanyoyin da ya kamata a ce an bi domin a ƙara inganta wannan mazaunai da kuma kaucewa kila faruwa abun haka nan gaba saboda Allah ne ke kawo ta eh, amma kuma ila akwai sanadi da mm. wasu abubuwa eh, ko sanadiyar toshewar magudanun ruwa mm. waɗanne irin shawarwari za su ba mazauna mm. da sauran kuma ah, kila matakan bi da kuma wanda Allah su san bi kowane matakin amma Allah ya rubuta shi a matsayin tila'i ne eh, ta ci wani waje ne ta riga ta faɗo daga gare su muna miƙa jaje na musamman daga wannan dandamali da muke gabatar da wannan shiri to ba shakka ita wannan ambaliyar ruwan idan muka duba kusan wata ɗaya baya mm. ko biyu kamar ta fara ne da arewacin najeriya mm. wanda jihar katsina tana cikin inda jihar katsina na cikin sahu na farko farko eh, da jihar da take mabataka da ita a jamhuriyar Nijar ina ganin jamhuriyar niger mm. jihohin da suka jarabtu da wannan ambaliya ta ruwa wadda jihar katsina har ta kai ga mataimakin shugaban kasa din ya tashi ya ziyarci Mm-hmm. wannan yankuna da ambaliyar ruwa ta shafa akwai kuma wasu yankuna a arewa yankin arewa maso gabas ko kuma arewa ta tsakiya eh, har kudancin najeriya wanda ko a wannan makon ma mataimakin shugaban kasa shi ma ya ziyarci wata jiha daga cikin jihohin kudancin najeriya ya je mika musu jaje ah, wanda zaka mm. ga an nuno shi a cikin kwale-kwale mm. haka saboda kila mm. yanayin ma wurin ba zai shigo ba da motoci sai da makamantansu na'am to da yake ma akwai hotuna da yan uwa za su rika saka mm. mana da suka shafi ita a ambaliyar da irin bannar da ta yi wannan kuma ya sake tana mun da cewa akwai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya da ake ce ma nema tana mm. cikin wayanda suke kokarin kai taimako da kuma bada agaji mm. tana cewa jihohin sun kai goma wata gidan kuma jiha goma sha biyu ne suka samu wannan matsala amma dai a eh, Najeriya tsakanin kudu da arewa da arewa to amma a yanzu a wayannan kwanakai musamman wannan sati kaga irin illar da ambalo. ambaliyar ruwa ta yi ma al'umma ta duba ka ga girman mota eh, ga ta nan tana neman shanye ta gaba ka ga yanzu wannan in bai da gilashi mai wannan da farko dai mota shi kenan sannan eh. kofar da zai bude fito ko da zai fito ruwa ya kawo masa kire kuma daga ciki idan mota ta riga ta sha ruwa ta mutu kaga babu wata na'ura da za ta yashi. shi ya hmm. dan ji iska daga nan zai iya za a iya kuma asara da gaske ina jin tun da ganzu ya kamata a ce mun bude musu ma masu kallo waya din a ko da ana nuna hotunan ko da muna magana za su iya shigowa domin jin su da abin ya faru da su ya suka ji kuma hmm. ya aka yi hakan ya faru layin mu gashi nan a shirye muke a yanzu da zara sun kira mu za su iya samu kira to malam husaini a nan alkaluman da ita ne ta bayar cewa hmm. ruwa to mun fara samun ma wayar kai tsaye malam husaini duba mana wa muke da shi akan Sulaiman ne daga jamhuriyar Nijar assalamu alaikum malam Sulaiman assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh daga birnin Yamai malam Sulaiman daga na'am muna tare da kai daga Yamai ko daga wace jiha daga Yamai kamar yan bara ne ambaliyar ruwa ta bai mai amma ina jin bana kamar boko samu matsala ambaliyar ruwa ba ko nan dai da mai Allah ya sa da sauki gaskiya bana bana alhamdulillah ko irin jar waɗanda an samu wannan matsaloli amma ka san abubuwa suna kwaruwa na da gare mu ma musamman mu mutane na'am mu da adam saboda akwai wasu gurare da bai dace mu yi ba hmm. kamata ba ma a yi filoli a cikin na to amma a jamhuriyar da za ka iya faɗa mana gari ɗaya ko gari biyu da ambaliyar ruwa ta faru a wayannan kwanakai Nijar an yi a maraji a nan ma mai an yi Mm. abubuwa karfi to mun samu katsewar layin malam suleiman ah, kamar a labarun afirka a yau mun kawo ambalin ruwa da aka yi jamhuriyar nijar da kuma kamar yadda muka faɗa a yi kusan wata ɗaya haka ko eh, kuma mako kwana da ba da dai jima sosai ba an kawo waɗannan labaran to irin wannan waya ta malam suleiman za ta mm. taimaka ma shirin wajen jin don shi yana nuna cewa akwai masu yin giya girman matsalar take a wajen eh. masu kallon mu muna da jiran wayoyinku a ah, malam sai muna kan magana cewa ita wannan kungiya da ta yi wata kidaya sai take cewa mm. jihohin da abin ya fi kamari a wayannan kwanakai mm. tunda kaga a jihar Kano kamar sati ɗaya da ya wuce mm. har mai shi girma sarki mai martaba sarki ya kai ziyara a garin gwarzo inda wannan ambaliyar ruwa ta yi banna wanda hakan karin gwiwa ne da karin karfi ga al'umma su ga cewa idan wannan abu ya faru ashe shugabanninmu da muke darajantawa suna taya mu alhi ne ko da sun yi magana ko da ba su yi magana ba kaga ba laifi kenan za a dauko a dora ka cokan kansu ba suna toshe magwadanin ruwa suna kaza suna kaza suna kaza ba haka ya kamata na'am alaikum assalam wa rahmatullah malam uh, to malam auduwa daga auduwa abba ko abba ko <laughs> now daga shigowa dai wayar ta katse mm, mm. Eh, muna magana akan cewa kokarin da shugabannin suke yi nuna alhini ko da ba su samu zuwa ba shi abin yana su wannan kinu cewa Africa TV 3 ko da yau ba ta kofar gidanka tana damuwa da abin da yake damu ka duk inda kake a kasar Hausa musamman irin wannan ibtila'i wani zai mm. iya cewa eh, nigeria da muka fara magana akan ta kafin mu je jamhuriyar Niger eh. tana da mazauna kusan an kusan miliyan 200 amma wanda ambaliyar ta taba gaba ɗaya ba su wuce mutum kaza ba ko kuma a ce eh. adadin da ake cewa sun mutu har yau a yau ne aka cika mutum da 101 dan da ɗaya ba wasa ba kuma tsakanin jihohi guda goma an rasa mutum da ɗaya eh, to ko mutum ɗaya ne aka rasa ba karamin rashi bane kuma wannan kaga wani babban rahoto ne misali ko kuma wata babban ƙididdiga ce da aka daɗe ba a samu irin ta ba kwarai da gaske suna cewa rabon ambaliyar ruwa ta yi asarar mutane a Najeriya tun daga shekara ta 2012 biyu idan muka kidaya sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas muna nema shekara bakwai shekara bakwai a shekarun nan bakwai ba taba ganin bannan ruwa irin wannan ambaliya ta ruwa irin wannan ba har yanzu suna cewa wannan ba ta kai ta sha biyu ta sha biyun ba amma tana gab da ta kai wannan mm. a sanarwar da aka fitar jiya kenan a to kuma malam umar har ila yau ita wannan ambaliyar ruwa baya ga asarar dukiyoyi haka gidaje mm. da motoci da gine-gine da makamantansu kasan takan kutsa zuwa ga amfanin gona ta bayan ta bar cikin gari mm-hmm. takan tinkari daji ne kai tsaye wasu ta tafi da itatuwa da amfanin gona da makamantansu ƙididdiga ta nuna sama da kadada dubu sittin da takwas aka yi asara kaga kusan wajen ton dubu nawa za a iya samu na tsirrai banda sauran kananun shuke-shuke la'alla masu al'umma sun ci buri cewa idan kaka ta suka yi girbi mai canza mota yanzu kaga misali a mm. irin jihar Niger kaga mm. yadda girman ambaliyar ruwa ta yi banna akwai wani ƙauye da gaba ta tayar da su ba abinci ba abin sha ba abin da makamantansu mm. to mu kira a nan ga sauran jama'u a yi kokarin taimaka ma waɗanda abin ya shafa da tausaya musu kar a raina abin da za a ba wanda abin ya shafa yanzu kamar a cikin sababbin wajaje da mm. ambaliyar ta taba shekarun jiya akwai wasu garuruwa a cikin jihar kogi na'am jihar kogi to eh, kaga na jihar kogi birnin garin kanshi jihar kogi akwai hotunan da suke ta bayyana a shafukan sada zumunta zaka ga ruwa ne har ya kai matakin sili din gida da gaske mutum ya tsira ya hau katanga amma ga ruwan yana ganin kamar a sa bai eh, ma san taya za a ciro shi sai an zo an ciro shi a kai shi da kai maganar mm. taimako daman kusan a cikin manufa mm. ta wannan shiri shine Africa TV City tana tare da kai a ka ta yau da kullum ah, in abun kuka same ka ta taya ka ta nemo maka mafita daidai mm. gurgudu ah, za mu yi kira ga yan uwanmu da masifa ambaliyar ruwa ba ta shafe su ba hmm. amma sun san cewa ƙauye kaza ko gari kaza ko anguwa kaza ambaliyar ruwa ta ta da mutane hmm. so ana iya haɗa ɗan ƙauye ƙauyen kwamiti a masallaci mai hmm. ya sabuwar riga biyu ne ya raba ibada daya e eh, kai kuma tsofuwa ce eh. saboda idan kamar yadda muke gani in ambaliya ta faru malam kokarin fita da rai ake yi mm. ba wai kokarin fita da wai abin da za a ci ba kayan da za a rika canzawa ba mm. sannan wani lokaci abin yakan zuwa mutane ne ba zato ba tsammani eh, wani zai ce maka kawai jiye kamar wannan din dakin shi take din dakin shi ya bindiga ashe ruwa ya gudanu ne ta ya riga ya shigo ya bare haka dai so a nan ya kamata gaskiya mutane su duba yan wasu da idan rahama gwamnatoci suna yin irin nasu kungiyoyi eh, suna irin nasu to mu ma kun mutane a unguwa mm. ko da a masallacin da muke yin hamu salawat ne za mu iya kokarin dan hada abun da ya sauwaka da makamantansu kwarai duk da haka za mu sake sanar da masu kallo cewa shirin nan nasu ne dan su muka yi kuma kai ah, sai to ga kuma wata waya ta shigo kafin ma musulmar sai ka duba mu alo assalamu alaikum ina jin tale ko ta koma ta kase <laughs> eh, dan su muka yi shirin Hmm. musamman ga wanda ya san ya abubuwan suka auku a wasu yankuna hmm. zai iya bugowa domin ya ba mu karin bayani kuma jinjina ga shi malam Suleiman da ya fara shigowa sirin daga jamhuriyar Nijar wanda kiran da yake son yi kusan malam Hussein muka duba shirin namu idan kafin ma idan muka dan yi nisa kaɗan za mu koma zuwa ga shafin mu na sada zumunta yawwa domin mu ga wace eh, ake gaskiya ne to ina jin kafin na ina jin kana eh, kaga malam Umar anan hmm. za mu yi godiya ta musamman za mu ɗan waiwaya baya kaɗan mm. a jiya ba da nisa ba kira ga da kiran da babban malami yayi wato sheikh saminaka eh, da ya yi kira ga a cikin shirin bakin zare da ya mm. kira ga masu hannu da shuni da kuma wasu misalai da ya buga irin abubuwan da ke faruwa na ambaliyar ruwa muna dai ƙara kira ga sauran dukkan waɗanda wannan ibtila'i ya shafa da su fayi ƙoƙarin mai da al'amura ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wai an tsane su bane ko kuma ba a son su ko kuma wasu abubuwa mm. wannan jarabawa ce ta Allah domin ya gaya yanayin yanayin imanin mutum mm. wani ambaliyar ruwa bata ci gidansa ba amma ta ci gonarsa wani kuma bata ci amfanin gonarsa ba ta mm. zo ta ci gidansa kila ma har iyalai da kuma wasu abubuwa wasu sun yi asarar takardu wasu sun yi asarar wasu muhimman abubuwa nasu to akan mai da al'amura ne zuwa ga Allah mm. idan abu ya jarabci mumini su Allah yana jarabta shi ne don ya ga yanayin yadda zai karbi wannan jarabawar so sai kuma su masu hannu da shuni mm. wanda yake da dan matsuguni ko kuma halin da zai taimaka a tsugunar da waɗanda wannan ibtila'i ya shafa a yi ƙoƙarin taimaka musu maimakon a kwashe su su mm. tashi su koma can cikin daji mm. wasu za ka ga sun koma can kusa da gonakinsu ko kuma wani abu inda za su zauna a cikin gari Allah in nika za su kawo sai sun yi tafiya kafa mai nisa zumunci ma yakan katse ta sanadiyar wannan ambaliyar ruwa mm. ma'ana zumunci ya katse wasu titi ya hada su da eh, wasu ina fahimci malam malam sai kana ganin cewa mm. ah, in zai yi ma al'umma suna iya kokarin taimaka mu wanda ambaliyar ruwa ta shafa idan ruwa sun wuce a zo a gyara mai matsuguni shi a gyara mai matsuguni ko kuma ya rayu ko kuma a nema mai wani matsuguni ko na wucin gadi ne na wucin gadi kaga idan aka duba ai mm. za a yi nazari sosai akan faruwa ambaliyar ruwa yanzu kaga mm. kama wannan hoton tsakiyar gari ne gashi kila ga wasu matasa nan suna kokarin igiya ce suka kulla mm. ka gani kamar suna ja suna kokarin ceto wani ne can mm. kuma ga wasu can suna kallo maimakon da za su cinci rundun kallo a yi ƙoƙarin ganin cewa an haɗu an taimaka ma waɗannan matasa guda hudu da suke tsakiyar ruwan su jawo kila wani abu ne suke eh, ƙoƙarin cetowa da makamantarsu yawa to amma da sun karewa da abin zai ɗan fi to ka gani har cikin dai biranen da gari da yake da kofin shigowa gari da sauransu ga shi da makamantansu to hmm. kira a nan cewa idan ambaliyar ruwan ta shafa hmm. dan ba zan manta ba ni kaina shekara ta 2006 na taɓa kasancewa cikin sahun 'yan kallo haka. Allah sarki. abin akwai tashin hankali sosai babu mm. daɗi don na zo na ga ana yin ta gulbi ya tumbatsa ya cika mm. sai dai ka ga katanga malam kamar an ɗora takarda a kan ruwa ta zube ta zube ma tana tafiya a kan ruwa ga kuma wani lokaci akan samu ta ripto da kan dan adam eh ta ripto ko da ke ga har yanzu ana da kaga dabba ga ta tana ta yunkuri cikin ruwa musamman irin dabbobin da ba sa son ruwa irin mm, awaki ji suna ta kuka ga su suna sun na kana ji kana gani za su wuce to ah, mu kira anan mm. ga abubuwan da ya kamata mu kira mm. ko kuma mu sharhi a kai mm. shine wani lokaci masu kula da yanayin tsari na birane da makamantansu duk da dai a baya kafin watan ruwa ya shiga ko kuma damina ta shiga ana ta kirari ana ta kira ga jama'a ana ta wayar musu da kai akan cewa a rika tsaftace magudanan ruwa mm, da makamantansu a rika yaye ledodi da menene mm. saboda idan ruwan nan ya zo ya samu ya fita salin alin ba tare da an toshe mai ba ya hauro sama mm. har ya zo ya shigo ɗakinka ko gidanka ko ka ko shagonka da makamantansu mutane ko kuma hukumomi suna ta ƙoƙari akan wannan ana wayar ma da jama'a kai so wani lokaci kuma za ka ga musamman kamar dai kiran ba a amsawa ba a amsa daga laifin mazauna ne kamar sana'a shi ta hannu ya rena ta eh, cewa ina dan yin abu kaza ne dan da tunda nake tarawa ina zuba shi a gudanar ruwa nan haka eh irin kananun sana'o'in nan da suke hmm. tara bola da makamantansu sai kaga an bar shi ko kuma wani ma kawai ganganci ne za a yi shara ta cikin gida hmm. sai ka ga sai an bari ana ruwa ruwa yana eh, wucewa ta magudanu sai a zo a dan watsa bokiti haka sai ta wuce to sai ka ga ruwan idan bai yi karfi ba ta dan matsa gaba ta tsaya gaban kofar gidan wani ta nan ma abun sai ya hada fada tsakaninka da makoci hmm. ta bar kofar gidanka ta je kofar gidan wani ta hmm. tsaya nan wurin ma'ana dai malam Husaini a cikin a cikin wannan amfanin wannan shiri shine hmm. wayar mu da mutane kai cewa su kiyaye wajen tsokano ambaliya da kansu eh, tunda mun ce zai yi ruwa ne ya sauko da kamar da bakin kwarai an ji malam Bahaushe eh. ya yi ambaliya mm. wannan baka da matariya akwai ruwa madaidaici da in ya rasa hanya zai buɗa maka shi buɗa maka eh. shi ne kuma hallaka ko kuma yi muku ambaliya shine lalata magudanai mu dauki ba wai zagin mahu sai da rake ko wannan ba misali mm. eh ina dan yanka rike na a gaban kulbati da yake ita ce take dan yawan eh, eh, kiran jama'a na a gaban kulbati eh. maimakon idan na kankare ni din kar in zuba a kwata in kai wani waje sai in bar shi anan me saya kuma in ya zo wani irin me sayan da biyu zai iya sha shi ma ya karya ya zuba mun anan ko irin majalisar matasa haka da za a sai irin raken haka ko lemu haka ko wasu abubuwa haka da za su tara idan ma muka lura wannan dai na farko irin tuttukan raken nan bawon raken nan ma taki ne ma'ana yauwa ba a kai gona kai tsaye ba mm. idan aka tara shi kai mai sai da rake kila wajen ka tabbatacce ne an san ka nan kake yi to in kai kokari ka tara wannan kullum kana tara shi a buhu ka je ka samu wani wuri insha Allahu mai gona kana zaune zai zo ya dauka ya je ya kai gonar shi ya kone ta bushe ya je ya kone kaga ta zama doka kyauta ma zai kyauta zai zo ya raba ka da ita teleli zaka iya ganin ana zuwa har shago ake zuwa a karba pieces kyallaye eh, da makamantansu wasu masu manja su je suna goggoge teburin su wasu masu abubuwa komai da amfani wato watan ba sai ka je ka datsa tsammanin ruwa da abin da ba ka so ba yawwa magudanar ruwa tunda kaga irin mm. kyalle wannan mm. baya narkewa cikin ƙasa irin robobi ga wannan kagan eh, su ga sunan suna ta yawo ba sa ba sa narkewa uh, uh, uh, a cikin ƙasa da mm. makamantansu to kaga ya kamata a ce an dan kiyaye da irin waɗannan sai kuma kira ga misali ina jin ko malam malam Hussein zamu duba wa masu kallo wasu daga cikin sakonni sakonnin su la'alla ta yi an fara turo sako saboda akwai sanarwa da ta zo kasa mm. da sa'a ɗaya haka mintuna talatin da suka wuce mm. akan wannan shiri la'alla sun fara tofa albarkacin bakin su mm. sannan kuma sanar da su cewa shirin kai tsaye ne za su iya shigowa ta wayar tarho eh, da ma layin ne abu da yake sannan wani na cewa mai kallo afirka tv tv tana tare da kai a cikin halinka na daɗi ko halinka na wuya sannan tana ƙoƙarin tunatar da al'umma cewa a kullum ana son a zamanto ana taimake keniya ga juna juna ah, ah. sannan tun daga shugabanni har zuwa karamin mai karfi na ƙasa hmm. in ka ce la'alla baka da wasu magudin kuɗi da zaka cire ka ba wanda yake fama da matsalar ruwa ya yi gudun hijira hmm. to ba za ka iya rasa eh, a farangiya eh. ko kwalashe ko wulace ko wani abu da ka. ba shi amfani shi ba idan kuma ga yadda ake sanyi ne to ko da gwargwadon libya ne ko ko jakiya ya ne daidai gwargwado eh. na amtu malos ina ganin yanzu a duba mana wasu daga cikin sakonni idan an samu bari mu ah, leƙa mu gani amma kafin hmm. nan kafin mu ga sakon da muke da shi yanzu ah, kira ƙarin kira har ila yau a nan ga dukkan ɓangarori na al'umma ba tare da keɓance wannan ɓangare ko wannan ɓangaren ba kaza kaga wani lokaci ambaliyar ruwa takan fara ne da manyan gulabe mm. ko rafuka ko tafkuna idan suka cika mm. sukan yunkuri su yo cikin gari domin su yi banna to mm, masana dai waɗannan ɓangaren sun san matakan da ya kamata su ɗauka mm. na ƙoƙarin ganin faɗaɗa waɗannan gulabe mm. zuwa ƙila a ƙara jansu ko a ƙara musu faɗi ko a ƙara musu zurfi ta ƙoƙarin kiyayewa da dukiyoyin jama'a na faɗawa daga gonaki har su yo cikin gari musamman idan garuruwan da suke zaune kusa da gulabe haka a yi rika a duba a tsara a ga wace shawara ya kamata da masana don ganin an faɗaɗa waɗannan gulaben mm. domin idan ruwa ya zo kai tsaye samu wadataccen wajen da zai wuce zai wuce ne kai tsaye zuwa inda ya nufa da makamantansu saboda shigowar shi cikin gari an rabu ne da bukar ake cewa ba aka yawa aka haifi abu ko ba rabu da garba ba yawa to ambaliyar ruwa ta faru ta yi ɓanna wa dukiyoyi ga gidaje an rushe su mm. to amma kuma takan zo da wasu cututtuka Eh, to ko yanzu dai ba za mu ce da ambaliyar ta kawo kwalara ba amma yanzu mm. haka akwai sanadiya a inda muke magana ana fama da matsalar ambaliyar ruwa ta gefe da ana fama da matsalar kwalara wanda a ƙarshe za mu dan tattauna ko da kaɗan ga sako guda ɗaya da zan karanta kafin mu ci gaba da tattaunawa don mm. eh, abin da za mu yi masu kallon mu taɓa kalashi ne na sakonnin shi yasa ba matsala ko da ɗaya ne dai su san cewa mun gani yawwa Musa Adamu wanda aka fi sani da Musa na Allah ya ce Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari Allah ya kare al'umma gaba amin to malam Musa sakonka ne na farko da za mu karanta eh. masu kallon mu kuma na san suna nan biye da mu a cikin eh. wannan shiri malam sai na cewa mutum ko da bai mallaki wani abu zai iya yin addu'a zai iya yin addu'a musamman ga ka zamani ne na wayar salula ba sai to malam sai har yanzu dai muna da waya to shikenan malam Umar ne daga tarayyar Najeriya assalamu alaikum kana jina muna tare da kai malam Umar daga wace jiha a najeriya malam umar titin ba dam din ana rike shi da rani kuma da damuna idan ya zai ruwan mai yawa zai damu mutane na so in ji jihar malam umar sannan kuma ko a garinka ambaliyar ta dan taɓa faruwa a garin mu ba ta taɓa faruwa mu kare eh. ruwan kogin ma muke na'am ok to za ka neman ilimi ma babu ruwan to kamar a ganin ka me yake kawo wannan ambaliya kamar shi kake son kai magana akai ko bismillah ambaliyar ruwa dam dam ake datsewa lokacin da ya kamata a sake ba za a sake shi ba mm. sai a ce za a yi noman rani da shi a ajiye shi a tana da shi mm. kuma dan zai cike fashe da damuna sai basa. na bara ma yana nan ya zuwa tarar da na bana mm, gaskiya ne daga wace za ka ke malam umar kuma yake ta tattara dam an yi dama da mai da yawa yanzu kamar munan da a diga a fitan dam da yawa a kai ya tare ruwan kuma yana wucewa yana shiga yobe wani bangare na gashuwa da guru wanda da <laughs> wayar shi ta katse a jihar shi tana cikin jihohin da karamar hukumar auyo hukumar auyo da kuma kafin hausa kafin hausa da eh, kuma Wasu kaugama haka karamar mm, hukumar kaugama lalle an yi asara sosai an yi asara sosai sannan abun mamaki na biyu ko in ce abu na mm. biyu shine jihar tana cikin kasashen lakcad mm, bayan kasashe a cikin najeriya akwai jihohin da suke da ruwan lakcad ya kai musu eh. jihar tana cikin inda wannan ruwa na tafkin chadi yawa tafkin chadi ya eh. ratsa a cikin ta mm. ah, ko shirin tafkin chadi wasu lokuta ah, kamar shekara ta dubu biyu daidai mm. sai da ya tada wasu garuruwan ko kuma ya tada wani yanki na wasu garuruwan mm. ah, inda har masana suke cewa zai kara yin tafiyar wajen kilomita arba'in daga inda aka saba yana tsayawa saboda shi shine asalin tsohon magudanar shi eh. duk wanda yake kan hanya ya kamata ya tashi shi abin da ina jin wannan malami ke kokarin kwatanta mana hmm. shine wasu lokuta akwai sakaci daga hukumomi hmm. afirka tv ta kowa ce sannan shirin bai wuce gyara kayan ka bane da kuma alhini ga yan uwanmu sannan da nuna masu kallo ko ina suke a duniya afirka tv tana tare da su hmm. yanzu ga wani mai kallon shi ma ya ci kara bashi abdurrahman ne assalamu alaikum alaikum alaikum salam malam abdurrahman daga wace jiha a tarayyar najeriya a garin jos najeriya jos jos to malam eh, abdurrahman ka ji maudu'in da muke tattaunawa akan ambaliyar ruwa eh. kowace gudunmuwa za ka ba mu shirin ko kuma kai ma a garinka na jos an samu wannan matsala ta ambaliyar ruwa a wannan shekara mun rasa shi malam abdurrahman eh waya ta katse Allah sarki dama mun so a ce a cikin wannan shiri da muke eh, gabatarwa kai tsaye ga wayanda wannan matsala ta shafa ta ambaliyar ruwa sun shigo mm, mm, domin mm. mu ji daga gare su to malam umar kana magana akan tafkin chadi da mm. makamantansu ba zan manta ba kamar yadda a baya na ce ina ɗaya daga cikin ganau a lokacin da wata ambaliyar ruwa ta faru za mu so kaɗan jinkirta mana wannan to wani yana kallayi ko mm. mu je mu hutu rabin lokacin ma mu dan sha ruwa mu dawo sannan ina da ƙarin bayani ne ma akan jihar jigawan kanta to masha Allah insha Allah sai mu ka yanzu mu rike mai kallo eh mun rike mai kallo dan ya kasance tare da eh, mu kuma muna so a ƙara kasancewa tare da mu kai tsaye ta Facebook da YouTube YouTube ma kan shi na'am haka to masu kallon mu ku kasance tare da mu za mu ɗan je hutun rabin lokaci sai mun dawo Oh dukkan nau'in aminci a bar wani gardi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 abubakar da ke wasai zantiri abuja nawa properties limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawa pronant8 at gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887688 ana iya samun mu akan 0800 52 ko ko akan 0800 nawa properties limited farin cikin ku shine namu nawa properties limited na karkashin madugu haziƙi alhaji abdulrahman buhari mk Chairman Now Properties Limited. Oh masu kallo barkamu da dawa daga hutu rabin lokaci a cikin wannan shiri na musamman mai takin ambaliyar ruwa da illolin da ta yi al'umma sai kuma hanyoyin taimaka mu wayannan al'ummu da ambaliyar ruwa ta taba da kuma a kokarin jin wayanda ambaliyar ruwan ta shafe su domin kuwa Afirka TV3 na son ta rayu da ku a cikin kowane hali da kuke cikinsa sawa'un na daɗi ne a taya ku murna na waya ne a taya ku alhini mm-hmm. kafin mu tafi turbin lokaci muna magana dangane da wayan malam umar da ta shigo daga jigawa mm-hmm. inda muka magana cewa jigawa kanta kananan hukumomi uku sun samu wannan ambaliya to amma kafin mu dora akan batun da na fari akan alakar jigawa da dakchat mm. za mu tafi wajen Malam Husaini domin ya taba ganin ambaliyar ruwa a garin Gusau cikin garin Gusau ko cikin garin Gusau dake jihar Zamfara to Allah zai iya faɗa mana irin hatsari ko kuma illa da ya taba gani me ka gani Malam Husaini ah Malam Umar a shekara ta 2006 mm. aka yi wannan ambaliyar ruwan ina tunawa ina farko-farkon zuwa <laughs> garin gusau duk da nan ne mahaifata mm. amma kila wani dalili ya an batta an daɗe ba a zo ba an batta an daɗe ba a zo ba mm. lokacin da na zo ba wuce yan watanni ba haka na je sadda labarin ya riske ni sai na ni ina da kwaɗayin idan aka gaya min abu in tabbatar da gaskiya shi ba shi kenan dan jaridan kenan to na je har bagiran wurin wasu kamar jami'an tsaro da makamantansu suna kokarin hana kananan yara so yanzu ga wani babban mutum ya shigo don muji shi kuma daga bakin sa me gani mai sha Allah assalamu alaikum to ina jin wannan wani tashi ta kasa <laughs> kana faɗa mun ka yi kokarin na je har wannan bagire mm. ah, saboda yanki ne waɗanda tun daga farkon gada har zuwa kusan ƙarshenta ko kuma har ka fita garin kusan kilomita da ɗan yawa sama da kusan dai tsammani na daga gusa zuwa bangudu kusan kilomita goma sha tara ne zuwa ashirin da ɗaya hmm. to amma dai tun daga gusau har zuwa wannan yankin zaka iya samun mutane kusan kilomita goma sha biyar to ba mu ji wannan mai wayar da ya shigo shin ko daga zanwaran ne wanda aka taɓa musu ambaliya ko da Allah ya sa haka assalamu alaikum amma alaikum salam da wa muke magana malam eh, malam Umar malam Umar na jiga wani ya dawo ko kwa eh malam umar da ya shigo ɗazu daga jigawa ne ko wani malam umar ne daban a ba shi bane na makotansa ne gur local gamman gur local gamman yobe, state kenan hmm. abin da nake so in faɗa ɗazu dama akan jigawa cewa kuma kogin ku da yana shiga musu to mun rasa wannan kira na takwara eh malam takwara takwarorin naka ba sa wato jin daɗin da ne shine ni kaina hmm. ganau ne ba jiyau ba garin malam umar na guru na'am yana da kogi hmm. na taɓa zuwa zan je ina da tafiya Mm. da zan kewaya a rana ɗaya zan zan je gashuwa zan kuma je hadeja wanda ya san yankin ya san alaka za ta yi nan da guru eh. amma wallahi na zo kogin nan ruwa har a jikin express a shekarun baya eh. to amma da yake alhamdulillah dai ban sani ba gwamnati suna ta kokarin su ko an dan mm. magance mm. eh, ruwa har ruwan kogi ne ita kanta gashuwan tana fama da ruwan kogin amma ba mm. lalle bane ka ji ana cewa samu eh. ambaliya to mm. nan kaga abin da nake so in gina magana ta akai mm. mazauna wurin su wannan tsohon kilomita 19 zuwa 20 19 zuwa 20 ko mu ce 15 haka su kansu sun san suna cikin hatsari tunda wasu gine-ginen su duk akan duwatsu suke haka da makamantansu babu wata kana nufin sun san cewa nan hanyar za ta iya zama gudanar ruwa suka koma tsohon ruwa ce tsakaninsu da da gulbin ai ko rabin kilomita babu ne wai da kana ta cewa gulbi mm. gulbi gulbi rafi ko kuma to shine ake cewa dai rafi yawa mm. yawa saboda Hausa ce yau to ai ayi da ta a yadda za su gane in eh, to kaga wannan kamar sun sai da rayuwarsu ne mm. a lokacin gwamnati ta yi iya bakin kokarinta na ganin cewa an keɓe wani yanki na musamman daban wanda ba a hasashen cewa zai iya fuskanta wannan ambaliyar ruwa mm. ko da nan da wasu tsawon shekaru ne an ba su wurin an rarraba musu su je su zauna amma wasu daga cikinsu ya dan gagar kasan watakila ko karancin abuwa aljihu an kasa ginawa a lokacin kamar yadda ni a nawa binciken yadda ya nuna mm. an babba su wasu an ba su ihsani to ga wani wanda shi ma hmm. ya ga waɗanda aka kyautata ma a ko wanda an balura ta shafa malam murtala daga tarayya Nigeria malam murtala daga wace jiha kamar ba Kano ko hello muna jin kamar murtala kai kokarin jin mu ta waya ka rage sautin akwatin TV domin ka ba mu taka gudunmawa a cikin wannan shiri na musamman to mun rasa kiran malam ya kamata mu kara tambihi cewa ga wanda yake son yayi magana a cikin shirin kai tsaye Africa mm. TV3 zai iya rage sautin TV shi kuma ya ji mu ta waya kamar wayar tarho miki mm, a hakan ne layinsa zai yi kiliya domin ya ba mu gudunmawa a binciken ka ka gano cewa dai kamar an yi musu ihsanin da zai iya kawo su an yi musu ihsani da za su iya yin gini to ke mana husaini anan anan eh. mu tsaya mu dan dubo na mm. kana son ka ci al'ummar mu ta kashi kashi ana samun masu dan taurin kai a cikin wani lokaci sosai kamar wa'anda gwamnati za ta ce ina sai in yi kwalta a nan go ta ba su filaye sannan ta ba su yan kuɗi dubu ɗarin da za su iya musu gini ko da ɗaki biyu da rabi eh. ko ɗaki uku uku ne mm. to amma har ran da za a zo yin titin mutum bai tashi ba sannan ya ci wannan kuɗin to ga wani malami da zai mana ƙarin bayani ta waya shi ma to assalamu alaikum malam mu'awiya ne daga tarayyar najeriya assalamu alaikum wa alaikum assalam Masha Allah, Malam Mu'awiya kana tare da mu kaji kuma maudu'in da muke tattaunawa. Eh, to daga wace jiha kafin mu shiga yi maka tambayoyi akan Daga Taraba ne yanzu dai ina ƙari za su saki sa su saye su da banki in ja. Daga Taraba jihar Taraba kuna cikin wanda eh. ambalin ruwa ya shafa a tarayyar Najeriya ko kuma dai bai taba kowane yanki na Taraba ba. Wa alaikum assalam malam. kana jin mu ta waya kenan ta talabijin ka kashe akwatin sautin akwatin talabijin ɗinka sai ka samu damar jin mu yadda ya kamata walaikun salam ina ganin abinda malam murtala zai yi hmm. shine ya ji mu ta waya sauti yana koma masa to ina ganin dan jira shi to shikenan waya ta katse <laughs> a wasu lokutan muka dan jira Allah can bayan hmm. ya gama jididdizi kana magana akan kashe kamar yau mutane sun hmm. kasu kashi hmm. kashi a kowanda ibtila'i ne na Allah zai zo ya taba su a kowanda kuma su ne suka jawo abin da ya kawo ibtila'in ya taba su na'am haka wa'anda eh, zaka ce misali ana bukatan wajen su mm. ko dan ayi magudanar ruwa mm. ko kuma tsohuwar magudanar ruwa ce sai ruwa ya kafe amma ana tunanin nan da shekara kaza zai dawo mm. da gangan aka yi fuska aka sha kwalli ko aka sha mur aka gine eh, wannan waje. Eh. sannan da ruwa ya zo kuma ya rika barazana so kaga anan mu kiran mu ga wanda ya san cewa arha kamar mutum ya haƙura idan dai abin da zaka cika dudu dubiya ya wuce dala kaza ba to ka jure ka cika wannan dala kaza ka sai waje a inda eh ba a sa mu gudanar ruwa ce kwarai kuwa wai wasu suna cewa wai sabo ne turken wawa waɗanda wasu daga cikinsu yadda ni a nawa binciken ma'ana tun da a garin eh, aka haife ni a nan garin yauwa ko a unguwar ko a yankin ko wace shekara eh. an balona tana zuwa ba zan tashi ba to kuma idan shi ruwan ya zo ya tashi da ni aka rasa ni da kafa shikenan an yi asara tun da yanzu misali kana makauci na gidana ya rushe na yi asarar dukiya da makamantansu an ba mu fili tare da kai mm. amma ni ka haƙura ka zauna can ni na dawo na sake zama wai sabo wancan filin na sayar da shi ko kuma na gina na sayan haya ko kuma na aje shi wani tanaji duka wannan suna faruwa shi malam aya mu dauka ka ce mm. mataimakin shugaban kasa ya dan je wasu jihohi a eh. ambalin ruwa so bayanin baka da baka yake ko kuma akwai wata hoɓasa da ake yi ne an tahi eh to akwai ƙididdiga da ta nuna dai irin asarorin da aka yi haka a mm. yankuna daban-daban na tarayyar najeriya kuma kafin mu ji wannan ƙididdiga dai bari mu sake komawa saboda muna da waya assalamu alaikum barka da zuwa afirka tv hello yauwa muna jin ka mala abdurrahman da zuwa magana a kan magana ambaliyar ruwa mm. eh kai ne mala abdurrahman daga wace jiha ma jos ne daga jos ba eh yauwa muna magana kan ambaliyar ruwa cin a bana ta banan nan ta shafi jos ko kuma dai Allah ya eh, kare ta nan ba tambaya na shine ambaliyar shi nan ya gama yankewa ya kare ai ba abin da muke tattauna mala abdurrahman shine Afirka TV suna kokarin eh. rayuwa da yankunan malam Bahaushe da yake zaune a cikin su a duniya. A wayannan kwanaki ana eh. fama da ambaliyar ruwa. Sannan koda in eh. kana bin labarai koda shekaran jiya nan ko jiya zaka ji ana cewa a Neja Delta. Hmm. Mu dauka a cikin Najeriya. A nan bara an yi ambaliya ba wanda zai iya cewa ga ta kare. Abin da muke fata shine ya za a yi a taimaka ma waɗanda wannan ambaliya ta shafa. Hmm. Ɗaya. idan kuma oh. akwai sakacin mutane wajen zuwan ambaliya su su kare biyu roƙo ga gwamnati ta taimaka wa hmm. mutane wajen kare su akan idan ta zo abin ya rika zuwa musu da sauki kusan wannan shine a makasudin shirin hatta da malaman hasashen yanayi gaskiya ba za su iya ce maka ambaliyar ta kare ko bata kare ba a yanzu ok Allah sai to wannan shawaka ne shine a tsara jama mutane hankali wanda da hmm. kusa da ruwa baki ruwa Mm, gaskiya ta kenan a jira har damar ta wuce ko ba ta ba gaskiya ne mm. haka ne malam Abdurrahman to Allah ya ƙara kiyayewa amin amin za mu shiga wajen da jihar Allah mun musu ita to mun gode mun mm. gode sosai mun gode sosai to mun gode sosai gode da gaskiya yayi magana akan cewa kare jama'a eh, mutane hankali musamman wanda suke zaune a yankunan da gila bakin ruwa haka da makamantansu Eh, kaga gaskiya ita ma kanta gwamnati a wannan lokacin mm. ta yi yunkuri kuma ta nuna alhininta tunda har mataimakin shugaban kasa zai tashi kai tsaye mm. ya je da kanshi har ya shiga kwale-kwale mm. ya je ya zagaya ya ga yanayin girman ɓannar da ta faru idan wuri ya kasance ma ba zai shigo da kwale-kwale ba zai hau jirgi jirgi mai saukar angulu a zazzagaya da shi na hukumar ba da agajin gaggawa mm. nema mm. a zazzagaya da shi ya ga girman bannar to a kan haka ne shugaban kasa na ga ya ware wasu makudan kuɗi wanda aka fara kamar an fara da wasu yanki ko wani yanki daga jihar jigawa da mm. sauran yankunan wanda insha Allahu muna sa rai kuma ko ina taimako zai kawo maga al'umma kamar yadda shugaban kasar ya gana da ita hukumar ba da agajin gaggawa nema mm. kuma ya ware waɗannan kuɗaɗe domin a fara ba su taimakon gaggawa inda kaga ana buƙatar magani mm. ana buƙatar ɗan abincin da za a ci ana buƙatar 'yan abubuwan lulluɓa haka da abubuwan shimfiɗa an yi asarar su wasu sun jike sun lalace sun bi ruwa mm. ana buƙatar waɗannan barguna da hukuma za ta je ta siyo na gaggawa da sauri a zo a rarrabawa waɗanda suka jarabtu da wannan ambaliyar ruwa lalle gwamnati ta yi waɓasa a kan wannan kira a nan kuma shine har ila yau shi ma ɓangaren kiwon lafiya a mm. yi ƙoƙarin waɓasa domin ganin an same su an ɗan ƙara taimaka ma yayi da zamu shiga yankinmu na biyu na shirin shine mm. batun cutar kwalara da ta kwarai kuwa ah, malam husaini a kwanan nan ana fama da kwalara mm. a cikin ƙasa da sati ɗayan nan a tarayyar najeriya kwalara ta ci kusan mutum casa'in a makon da ya gabata ina jin har kusan akwai labarin da ya kusan musashi a mu da duniya ba mu sa ba mm. a jamhuriyar niger inda kusan in ce kungiyar kula da kungiyar WHO da kungiyar mm. majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkar lafiya eh, ta ɗan kai ɗoki eh. da sauransu dai mm. so kaga abu ne mai muhimmanci na mu tattauna kai. wanda ana ta magana akan kwalara nan to amma yanzu ga waya ina ganin mun samu assalamu alaikum mala abdurrahman to sun ce za su haɗa kai saurare mu ta telefon ɗin su Malam Abdulrahman Najos ne ina ganin sake dawa amma kuma layin sa ina eh. tusu. To Malam Hussaini mm. eh, bai wuce sati satuttuka ba mm. kai da ɗaya daga cikin abokanan aiki da masu taya aiki na bangaren mm. likitoci kuka tattauna akan wannan cuta ta kwalara. Afirka TBC na kokarin wayan mu da mutane kai kamfanoni daban-daban na rayuwa to hmm. amma anan kuma har yanzu dole mu ma muna da kira na musamman hmm. kan cewa idan cutar kwalara ta shigo gari ya kamata a ce mutane sun ɗan yi ƙoƙarin matakan kare kai na'am kamar yadda ana cewa rigakafi ya fi magani kamar hmm. yadda likitoci suke ta faɗi cewa ayi kariya na biyu dole a samu ko da ba da agaji na sa kai ne mm, eh, alhamdulillah ana da masana harkar lafiya ko suna aiki a bangaren gwamnati suna aiki a asibitika masu zaman kansu ana da eh. masu kuɗi ta yula Allah maganin ana ganin cewa cutar bata cika zuwa yankin nan ba in ta zo baya hmm. wuce tafi mutum biyar shida a shekara hmm. to amma sai ta zo ta mutum arba'in da bakwai rana ɗaya ta taɓa mutum kaza da hmm. sun kamu da ko amai da guda ko kuma dai wani abu na nau'in na cutar mutane na iya kokarin su kamfanona na iya tallafa ma asibitika da magunguna likitocin nan na iya buɗe ƙofarsu yi wa mutane magani kyauta don ceto rayuka hmm. a wanda idan wannan cuta ta kama shi baya iya wuce awa 24 zai mutu akwai wanda ya kan iya wuce ta amma bai iya wuce kwana biyu zai mutu sosai ko kwarai kuwa hmm. kaga dole ne mutane su taimaki junansu wajen fita daga irin wayannan kaga na farko dai mataki na farko ko hmm. kuma waɗanda ya kamata a karan farko a fara wayan ma da kai su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta da wannan matsala ta ambaliyar ruwa mm. suka tashi daga mahallansu na asali mm. suka koma wani wuri ko kuma waɗanda suna nan a mahallansu sun dawo sun shashare sun gyara sun abin nan mm. to ƙoƙari na farko da za su inganta tsaftar kayayyakinsu saboda ba su san ruwan nan daga inda ya taso ba ya zo ya shafi mahallai yanzu ai hasali ma malam sai ya ci ya gudu in ya zo inda yake koma ba inda wannan ruwan yake ba ne eh. duk inda aka ce maka wannan sansani ne yan gudun hijira mm. kusan abun abu ɗaya yake da kowane irin cuta ta faru mm. musamman kwalara idan muka ɗauka shi ne ana magana cewa gurɓacewar ruwa mm. matsalar bayan gida haka wayannan abubuwa suke dan haifar da wayannan cuta. sosai kuwa idan ruwa ya ci mutum ya tashi yana neman dan tudun na tsire ne to a wannan eh. tudun na tsiren ba ta neman ruwa yake ba da farko in ya je tudun na tsire duk ruwan da ya samu da shi zai yi amfani sha zai yi yayi amfani da shi da makamantansu to kaga ashe mm. anan ya kamata a ce kokarin da likitoci suke na wayar da kai mm. wanda za a iya dafawa a dafa wanda za a iya kaza kai in ta mm. kama gwamnati ta sami injimin mukan dafa ruwa ne ta kai musu kai eh. in ta kama mai kudin anguwa ya je ya gina musu bohol a wuce wannan ruwa a wuce na kasar maimakon shan dan eh, eh, kududdufi haka da makamantan su sauransu dai abin da ya mm. rige mana dubi wuce minti biyu mu rufe tabar mashirin mm. kira na karshe ga su al'umma kansu wayanda abin ya shafa akwai abin da Allah yake ce ma hakuri ko in ce abin da yake ce ma hakuri cikin jarabawa yanda muka nuna cewa kasancewa a nan afirka tv3 muna tare ah, da kai sannan muna kira al'umma su tsaya su ma tsayin daka tare da kai su ga kaje tudun na tsira mm. kai ma ana bukatan ka yi hakuri akan masifar ta same ka mm. ka rika faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda hakan ah, zai iya kawo Allah ya sa ko da an kadarta ma irin wannan masifa nan gaba mm. ta zo da sauki no. Ah, haka zalika wanda amai da gudawa ya taba ko dai yayi ya warke ko kuma yana gani dan uwan shi ya cika a gaban shi mm. shi ma sai ya yi hakuri sannan ya haɗa da dukkan wayannan matakan kariyan al'amura hannun Allah zai yi ka gama kariya kan Allah ya kadar sai ka mutu a wannan abun ka mutu zai yi kuma mm. abin da zai zo ya baka wahala ne ya wuce ba kadarta za ka mutu ba amma kuma sai aka saya maka asbab ɗin kariya mm. shine idan kai hanya kaza ka bi kaza Allah zai kare eh, ka da wannan abu to malam kusan dai abin da rage dana so mu kara dubo shi kuma masu kallo na Facebook eh, amma dai lokaci ba zai ba mu dama ni sai dai in yi kira guda daya wanda <laughs> na su a wani dama eh, hmm. kamar kiran da dan uwa yayi na cewa babban kila abubuwan da suke kara taimakawa ambaliyar ruwa na yau cikin gari tana cin karfin jama'a shine datse da da gaske kaga masu datsa dam din nan ya kamata su yi adalci da kuma sa jin tsoro yawwa akwai injin nan da ake dan murtsatse mm. kaɗan jona 5 ɗinka ka janyo abin da zai ishi gonar ka da ah, mutane ne suke datsewa dama wasu sukan datse dan amfanin gonarsu idan suna da yawa suna da sai su noman rani da sai su dinga noman rani dan ai dama dan amfanin noman ranin ne ko kuma waje ya danshi to baya idan ya bari ruwan ya tafi zai je taro a makiyaya su kawo dabbobin sha kusan na ɗaya daga cikin babban abin da ya haifar da irin wannan a jihar zamfara 2000 shida da kake lokacin eh to yan uwa masu kallo kusan malam Husaini nan zamu hakuri mai musalla ai babu yanda muka iya eh, sai a rufe shirin yan uwa abokan aiki malam Abdulhafiz da ke daukan hoto hmm. Muhammad Ibrahim da ke haskaka shirin hmm. Shehir Adam Arzika da ke kula da dakin watsa shiri da masu adamu da ku ta wayar ta rubuta sunayen mu sunayenku zane-zane da kuma kula da kulliyan shirin ammar muhammad suleiman malam sani musa magawata wanda shi ya tsara shirin sai injiniyan sauti walid mahajub a madadin su baki daya ni na ku Umar Alhaji su da kuma abokin aiki na Hussaini Bashir Ahmad sai kuma jagoran shirin gabaki daya Jamal Tun muke cewa ku kasance lafiya ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen Africa TV 3 Allah subhanahu wata'ala ya sauwaka mana wannan ibtila'i Allah ya sa gobe idan kuka ga mu za mu yi magana akan abu ne ya shafi al'umma akan wani abu ne kuma na ci gaba na samun sauki ko na dagdago tattalin arziki amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Oh.